kimanin matasa 270 ne suka rasa ayyukan yi sakamakon dakatar da kamfanin gine-gine na sojet kamfanin da take aikin gadon ɗorayi wanda ya faɗo a kwanakin baya matashi bashir lema ya ce suna cikin halin ha'ula'i abin da yake tafe da ni game da aiki ne kasancewar muna aiki a kamfanin sojet nigeria limited construction company wanda suka yi aikin gadon na ɗorayi to tun sanadiyar faduwa da gadan ya yi wannan itila da ya faru ya sa aka dakatar da aikin to kasancewar dakatar da aikin da aka yi ya sa mafi yawancin ma'aikatan da muke tare da su muke aiki kowa yanzu babu wani aiki da yake yi za ga mutum da iyali da yara a gida amma kuma aiki ya tsaya to sanadin haka yasa sai ga mutum ya shiga wani yanayi dan mafi yawanci zaki ga a cikin kamfanin ma'aikatan duk samari ne mafi yawan masu aikin to sanadiyar rashin aikin zai iya sa komai ya iya faruwa kowa da irin tunanin da Allah ya bashi in kai ka iya kai hakuri to wani bashi da tunanin da zai ce zai hakuri ne to kai yanzu ka nema aikin ne baka samu ba a wani wuraren na nemi ayyuka sosai ma ban samu ba to me suke ce ma wuraren da kake zuwa neman aiki eh kin san misali wuri da in ka je ba a san ka ba dole ne ana buƙatar wani wanda zai tsaya maka to ya kasance babu wani wanda zai tsaya maka wani dan gida ko wani makamancin haka to dole ne kai kuma sai dai kai hakuri wurin yadda kasar mu take cikin halin na yanzu to me nisan zangon karatun ta. na yi diploma a public administration a Hussein Adam Polytechnic a Jigawa na wuce Kazaure Informatics can ma na je na yi ana advanced diploma kwamfuta. Ka nemi aiki da waɗannan takardun naka kuma ka? Wallahi na nemi aiki sosai da su. Sai yanzu menene damuwarka? Ni dai ina son a taimaka don Allah a sama mun aikin da zan yi. Mataki Bashir ya ce tun lokacin da aka dakatar da kamfanin ya bi duk wata hanyar samun aiki amma abin ya ci tura. Barka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.